akwai magana a baki na mani tsanani kuwa wa ina kawai salma lafiya kuma ka ke neman salma ki ta yi laifi mai tsanani shi yasa ake neman laifi mai da sata ina da lafiya ina ta sacewa wuki na zuciya ba <laughs> wallahi ka bani dariya da ba maganar kenan yau za da ya kamata ki ce za ki je ta taya tafi wannan yaki kafin namu tafi ka alhamdulillah na ji daɗin wani abu insha Allah zan daidaita komai kaga sai a yi bikin rana ɗaya da ni da kai <laughs> ko abin da nake ta faɗa miki tun a baya ke ganin kamar ba zai yi ba amar sun gobe <laughs> to sani da abinci nan na kawo bikin duk da na san cewa kawar ki ta riga ta miki bayanin komai amma na san kun dace da juna ne shi yasa da komai anya kuwa kallon sani nake miki ba mu taɓa haɗuwa a wani guri ba kuwa eh ai ni na san ka kanwar ka kawata ce yau rubuna da kai shekara shida kenan kar ka ci har ka manta da ni gaskiya ne kin ga kuma na manta amma kuma yanzu na tuna <laughs> to ka ce ko riga kun san juna ma shi haba kamar ya za ka min haka idan kuma ni ban yi mata ba a haba aboki na gargada mu ai saboda na san kun dace shi yasa ba na kawo ka kowa ga wani da kan haduwa zaman tare <laughs> mutum babu wani abu ni ma daman na daɗi da wani abu a cikin raina amma na kashe sanarwa da kowa na bar shi a cikin zuciyata to shikenan yanzu dan yi magana yaya a cire ta ni ma ina son ki kina so na ko da ban barku kake take ni <laughs> kaga dan Allah karka sai yayin nan ta fadi ka zo mu je aikin da umma kai mana mu je mu gama sai an yi zo zo ka abin da dai kawai to na fahimci ka aminai ne mai sona zama ginshiki na zanto danga amince ne na ce na ce da ke san barka zuciya jin danshi zane zauna a guri kisan ki babu shi

wallahi mai yawan gaske kuwa wani wani abu ne da yake baki mamaki haka na ganka kai kaɗai mana ba tare da kamal ba sace masa ne aka sacewa kuma hmm? wane ne wannan wata ce wata kuma hmm. wace ce wannan wata masoyiya ta ce sunanta salma amma dai idan mun haihu sunansa za a sa Allah nuna mana lokaci amin ya kamata ina ganin mu wuce gida saboda lokaci yana ƙurewa amma kafin nan za mu biya ta gurin telan nan mu karɓi kayan auku. ba matsala ka san nan da daɗi sosai shi aminai ne aminai ne ya sa na ce a kira ku tun kafin ku fita ku zauna da ina da magana da ku wato abubuwa ne da muke ta magana muke ta magana gashi ubangiji Allah ya kawo mana wannan biki na ku ya zo kusa saboda haka nake son ku tsaya ku ku shirye-shirye da kanku da duka abubuwan da ya faru wata matsala na da kai a amurka da fushi da yawa kana zuciya don Allah ka rage zafin rai ka ga ba kamar yadda kake bayyana nan gaba aure za ka yi ba zai yiwu a ce ka ci tafiya da zafin rai don Allah ka rai saboda haka kamar yadda take gaya maka zafin rai bai da daɗi a cikin harka don Allah saboda haka yanzu tsarin nan na biyu ya kama wai a cikin ku kun gama shirye-shiryen ku ne kan ko akwai wani kisa ɗan wani abu na taimako da za a yi masa ko kuma kun gama an kun gama kawai ba kun hutar da ni. Daddy ina son kuɗi. Hai. Aisha. Yanzu kinga, a kai na baka ɗari uku dubu ɗari uku kai ma dubu ɗari uku. Saboda kuɗin yin na kuɗi. Ke kuma. Daddy ina son dubu ɗari biyar. <laughs> ya ki sai haka ɗari biyar kin ga a cika mata ne ai ta ba ta ɗari uku ai ka san mace ce ai akwai kyale-kyale kai ne a sha ke na ga wata ki dai kuma ba ta zo ba amma tana hanya ai ko tana hanya in ta zo sai ku zo ke sai a bata wani abu to shi kenan mun gode ya Allah saka da kai gode Allah da kai to mun gode Allah saka da alheri a gode ni tafiya zan yi bikin nan ba zan tsaya a gida Allah muku albarka da na gode ku ji a ce indomi me za gani haka abokanan gabuttawa za a yi bikin su gobe goben nan kuma su biyu kai ina wallahi sai na cire musu farin cikin da ya kafa na saka musu bakin cikin da ba zai taɓa gogewa kai bai yan iska wanda irin mataki ya ce mu ɗauka a kansu domin ya tsaye musu wani farin ciki da yake tsakanin su. Shut ne da kamar kamar ya kamata gwamnati ta shiga tsakanina da alaska saboda me yana so sai hallaka ni mafarki ne wai yanzu zai kashe ni ba kamar mafarki ai ba gaskiya ne ba ka daina damu kanka dan Allah farki ba gaskiya bane kawai in za kwanta kai ka dinga addu'a eh ka dinga addu'a ki faɗa mini mana a'a ya za zo kina kuka aisha a fasa magana auren nan a fasa magana aure ka ba salma auren da ya rage saura kwana uku kacal a yi shi ni dai na gaya miki ki gaya wa sajiya a fasa auren nan wallahi akwai hatsari a tattare da yinsa hatsarin da mutuwa za ta kawo ziyara a daren cin mu. wai me yake faruwa ne ki sauka me kike faɗa salma a fasa aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaska ne wanda suka samu sabani da kamal a baya yake bibiyar rayuwarsu wallahi zai hallaka shi ke a ina kika ji wannan maganar waye ya faɗa miki mafarki na yi mafarki ka inna lillahi wa ina mafarkin da yasa ki kika ba da Allah ki daina kuka ya haƙuri mafarki fa ba gaskiya bane ba kin ji ki daina kuka dan Allah dan Allah ya haƙuri mafarki inna lillahi wa inna Wallahi kamar ina ya tafi ne har yanzu bai dawo ba. Duk inda ya tafi da ya ci a ce yanzu ya ga Allah ne kana tunanin da nake ta yi tun ɗan ya kamata a ce duk inda yake ya dawo. Wa ina ya ce maka ya tafi? Ni ma dai abin da nake son ji kenan Aisha. Allah bai gaya min inda yake ba amma dai na san duk ma dai inda yake ba zai da ba. Allah kuwa lafiya. wala abin da nake ta tunani a raina kenan anya ku lafiya bari kira shi lafiyan ba na ga mutu daga gidan kowa Allah isa lafiya amin ya da abin da ba ne ya sauke Thank you. bawan Allah lafiyar ka kuwa? Ba ni ya kamata kuma wannan tambayin ba. kalli bayan ka zaka ji da aka yi za ka iya warewa ka cika aikin ka na alaska uban yan iska kowa ya cito da ni miya ya sha yau ina abokin naka mai tare maka mutuwa baya nan ko? kaga dole ka mutu. ha ha ha yaro bai san wuta ba sai ya taka kana tsoron mutuwa ko to za ka mutu a dab da lokacin da za ka ji daɗinka da kai da matarka tabbas yadda ake ciki akwai abin da ya faru abin da yake faruwa da shi domin jikina yana bani akwai abin da ya same shi ni kana kamar na fara gaskata rancen domin tun kazi muke kiran wayarsa amma har yanzu ya ɗauka anya lafiya ko ya haƙuri salma mu ma wannan abin ya shafi ba ke kaɗai ya shafa ba ki ya haƙuri insha Allah ba abin da zai faru ne kuma shi ke da kokana abin nan ya shafi ya haƙuri don Allah ya

da sa a gaba duniya lahi a gode to mun gode likita ta ba kuma yaji ta da yawa dalla Allah sauki Allah sauki ki ga abin da ke tunani a nan gurin in za ki tashi ni in tsaya in ni zan tsaya ke ki tashi ya fi don kar mu bashi ya je birgina wa ya fama hannun ba ki kan sai ji ko ai wani raunin kuma daban ai da sauki wai ban ki ba wai na eh, wadda ne da shi da aisha tun da suka ce sun tafi karɓo anko har yanzu shiru ba su dawo ba hobi can ah, hobi can Allah ya a bayan Hello? a'a a'a ban samu zuwa ba saboda akwai ina da matsala ne na yaro a gida a da sauki wallahi ba da amma fa kwala wannan sun yi mana abu wallahi ba karamin ajawanci suka yi mana babala gaskiya sun mana yawa fa amma babu komai next time za mu haɗu da shi babu abin da zai hana mu kira yi shi don mind za mu je ne shikenan babu wata sauran maro a wajenka ne ha muna gudu da ji ta faɗi da sharewa a jawuya ma ba karka damu mana za mu je gidan wasa mu samu yawan sai masu shi kenan koya Allah dan annabi ka haƙuri ka kashe dole za ka mutu a yanzu nan kuma a wajen nan Shiririta, to shiririta da ke sa shi kodon ya je samu wani katon wasu a waje duka ɗaya mashi shi da shi a ƙasa wannan ma zaman lahiyar ta sai ta hausa ba ta gida ne abin ita waje guji wanda ɓatar cikin tsarin ciki cewa da daga eh, nuna ta dundurundun yunwa ne a cikin ta haka suke kada Allah kiyaye kawai Allah kiya. ya kamar kaga irin abin da nake gaya maka ko haka ne amma duk ne haƙuri Allah ya bashi lafiya ai dama na san alaska da abokanansa ba za su taɓa haƙura ba sai sun ɗaukansa gashi na sai da suka illata ya muku ta ai duka na sai na ɗauki mataki a kansu a'a ka yi haƙuri ya kamar ka bawa hukuma ta shiga lamarin Allah ya isa tsakanina da su ai ko hukuma za ta shiga tsakaninmu da su to sai mun ɗauki mummunan mataki a kansu a'a ka yi haƙuri ka bari hukuma ta ɗauki mataki aminai ne aminai ne aminai ne aminai ne sannu ko? sannu sannu ka yi sannu na kutar dina yawa Allah ya baka lafiya amin ya mu kutar kana son wani abin da in je in dafa maka ka a'a ba na komai na gode na ce dai za ka iya gane shi alaska da mutanen nasu ko zan gane su amma ka basu kawai su je da kansu bar su ka basu ka kyale su su taba ka din ka ce in bar su ai babu wani mahaluki da zai taba ka in dai ina raye na kyale shi a'a ya kamata dai a sanarwa da hukuma ko don gudun gaba abin da zai faru ko kai ina

Bishin to me zan ga me zan ce miki kuma na ce na saurare ni mana haba. Akwai matsala fa a gidan nan. Matsala kamar ne. Kamal ne ya kirarin sai ya dauko Muktar fanta akan abin da su Alaska suka yi masa. Kuma ka san halin ka san halin Kamal. Ni ko ni san Kamal. Kuma san halin sa. Haka ya faɗa? Haka ya faɗa shine nake so aika kira shi ka ba shi haƙuri kai masa nasiha kan ya haƙura in ya so ya shiga da ƙara wajen hukuma abin da ke so da ke ki bari sai na dawo ina dawowa zan kira su ya za mu gaba za mu gurgura komai da komai kin gane to shi nan insha Allah babu ne ba in Allah ya to a da lafiya ana ba da ba su sami rabuwa Alaska, Alaska. Alaska uban yan iska. Alaska mafiya. da ki sabo. Na sare tsayarka sai za ka gida laba laba shi yasa kake burge ni fa saboda ka iya kirari yadda ka san dan gamba sai dai matsalar ka daya kai dan arsenal <laughs> karka damu alaska ai mun fara fomin kwanan nan alaska alaska alaska yanzu kawai kamar ya rage mular da shi mu huta kawai ko <laughs> kar ku damu dama gobe na ƙirƙiri ranar mutuwarsa dama so nake ya ga gawar ɗan uwansa na hannun damarsa a hannun shi kuma ya gani gajiya. Lafiya A ah, kamar wato so nake yi ka yi haƙuri duk abin da ya same ka da duk wani abin da zai taɓa hankalin ka shawarar so nake ka janye shi ka zauna lahiya ina so ka yi haƙuri na sa ranka ya ɓaci to ne dalili ga akwai ga biki a gabana naku a auren nan ku zauna lahiya idan aka samu zaman lahiya komi ya yi daidai ka gane mini ke gama maka na ji labarin kana maganar batun za ka ɗauka wa ɗan uwanka banza ba na so ka bari ka ya fi ka ji ko? saboda idan na gama komai da komai hankali ya kwanta sai 'yan sanda sai a shiga tsakanin ku kuma ta shiga tsakanin ku aiwa ta kahanci ya fi sauƙi ya fi daɗi ko haka ne ba ka yi haƙuri ka ji kamar fatan mu dai Allah ya ba shi lafiya yana bacci ne kuka ya tashi yanzu ne eh, bai tashi ba amma in ya tashi ban ba shi ba don ya tashi dai ka ka sa shi dole sha maganin nan nashi to masha Allah to haka ya fi da sadi ya kai magana Allah ga mutum lumbu lumbu ne to amma tabbata ba zai watsa da magana ta ba in Allah da tun daga ya amsa ya ɗauka kenan alhamdulillah a ke kenan madalla kai ina haba a taɓa min lafiyar mu kutar ɗin kuma haƙuran zuba ido in kyali ana nufin an ci bilis kenan hai wallahi ne ba wallahi ba zan haƙura ba sai na ɗauki mataki kai wallahi duk daren daɗewa in dai suna raye mutuwa ba ta shiga tsakani ba sai na ɗauki mataki mu kutar ɗin nawa wai na ji wani labari alaska wani story ka je ne shege wa dilan wallo wani labari ka samu mana allah ya sa dai harka Wani wannan labarin na bakin ciki ne kuma na ɓacin rai ne ba na farin ciki ba kaga ka faɗa mana story na kawai mace wai an yi auren in iskan yaran nan mu kutar da kamal kaga da wasa kake ko kuma da gaskiya Bana wasa da abokin gaba duk sa. wai na ce muku ya tafi ni fa ina ganin kamar su alaska ne suka cika burinsu a kansu wanda suka ɗauka ni na ina tunanin an yi ba su alaska ne suka kama su da suka ƙudurinsu a kansu ba da wajen alaska ka ce ba ku ya abu domin na kashe alaska shi da yaran sa ka kashe su Ki kisa kuma kaga abin da nake gaya maka kama ka gani kaga abin da nake gaya maka ka dinga da na zuciyarka amma abin ya gagara haba kai haƙuri mu kutar dole ce ta sa mu rabu ba wurin ina so ba kada ka manta da alƙawarin da muka yi kai na ce ba za mu taɓa rabuwa ba haka ne mukutar amma kai dai ka san baya zama na a garin na ya riga ya tsaye domin mutanen nan na san za su ɗau mugun mataki a kai na ba kuma ka sani ba idan babu kai rayuwata ba za ta inganta ba ke kuma aisha ke haƙuri idan da rabuwa ta rana za mu haɗu amma tafiya ta riga ta kama idan da rabuwar ta rana za mu hau sai wuri nufin Allah ne ba zai yi ka tafi ka banni ba kan ba zai yi ka tafi ka banni ba dole sai dai mu tafi tare kinga ku yi haƙuri ku zauna a gida mu yanzu za mu tafi ku yi haƙuri ka zama ke kamar aminai ne <laughs> aminai ne ah, mm. aminai niyyar jiwa zama zami babu sabawa zumunci babu yankewa alaƙar ta yi farawa tunani babu na warewa sai suka harbi kamal a kafaɗa ya faɗi ban yi wata wata ba na yunkura na saba shi a kafaɗa ta na ci gaba da tafiya har Allah ya taimake ni na zo na samu ne mai sutura halin da ake ciki ma ban san halin da salma suke ciki ba wannan ne ya sa ni ban san hanya ba na miƙo ina ta tafiya har Allah ya ɗora ni kan wata hanya da ta kawo ni garin gabas yanzu babu abin da nake da shi ko ya rage mu illa in ci gaba da mai addu'a ya ya ya ci gaba da ya ya ta haka ina tabbatar maka da ba zan daina yi mishi addu'a tare da daina zuwa nan wajen ba har tsiran da ni Allah ya ɗauki raina wannan shi ne cikakken labari na malam mudi da kaga ina yawan ziyartar kabarin shi aminai aminai aminai aminai aminai aminai aminai aminai ne aminai ba zami babu sabawa zumunci babu yankewa alaƙar ta yi farawa tunani babu na warewa tafiya ce mun yi amincewa aminai aminai